Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. ko kuma kai tsaye ta shafinmu na facebook live ko kuma ta yanar gizonmu a voa masu gabatarwa maryam bashir bugaji safinat sada dangi? sai kuma ni usman ahmad kabara Masu sauraro a yau Laraba goma sha shida ga watan Nuwambar shekarar 2016 kamar yadda aka saba duk Laraba muna magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. To a kwanakin baya mun samu damar zama gidan rediyo na kan gaba wanda muka kwakulo eh, Abdulmumin Aminu don Jibrin don yin hira da shi game da yadda ya bayyana katobar da take cikin majalisa na maganar kasafin kuɗi wanda ya ce an yi cushe a cikin kasafin a shekarar 2016. To haka ne ya sa eh, muka riƙe wutar zakulo ta bakin 'yan majalisar da ya zarga amma abin ya ci tura. To amma kwatsam sai ɗaya daga cikin mambobin tawagar 'yan sa idan hana kumbiya-kumbiya a majalisa ya ce mana. matsayin mu shine dole ne a yi abubuwa majalisa a bayyane dole ne a yi abin da zai amfani ƙasa dole ne kuma waɗanda aka zarga da laifin wani abu dole ne su miƙa wuya ga masu bincike su bincike su domin ta haka ne kawai za mu iya tsabtace tsari kuma ta haka ne kawai za mu yi alfahari da kawo mu nan da aka yi domin mu wakilci jama'a kuma mu yi mu ƙasa aiki tsakani da Allah yadda mutane za su ce madalla. to bayan wannan kuma da sannu za mu dinga yin waiwaye muna zakulo ɗaya daga cikin ko biyu na sakonnin da kuka aiko mana na shafin facebook da twitter da muka yi muku tambaya Yau dan iya zai magana ne game da ranar yau goma sha shida ga watan Nuwamba. Rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don ƙarfafa haƙurin zama da juna cikin lumana. To bari da farko mu fara da karanto amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin Facebook da Twitter. Inda muka tambaye ku cewa ta ina kuke ganin bincike da hukunta laifin cin hanci da rashawa zai shafi inganta rayuwar matasa. To, saƙon farko daga Shehu Adamu Rijau ya ce Hausawa sun ce daga na gaba ake gane zurfin ruwa tabbas bincike da hukunta masu laifin cin hanci da rashawa zai yi matukar tasiri wajen inganta rayuwar matasa domin zai saita musu tunaninsu ya sa su shiga taitayinsu wanda hakan zai sa ko da sun samu wata dama ba za su yi ko da kuskure balantana su aikata abin da zai iya sawa su masu fada wannan tarko ba Allah dai ya sa mu fi karfin zukatanmu kuma ya hana mana aikata duk wani abu da yake ba daidai ba. haka yake mm. sannan kuma el Hussaini muhammad islam ya ce ko kaɗan bincike da hukunci akan cin hanci ba zai harfar da ɗa mai ido ba sakamakon siyasa da take taka muhimmiyar rawa a tafiyar abu ɗaya matasa su shigo harkar siyasa da tsaro da aiki da aiki gwamnati da sana'o'i wannan shine mafita to sai kuma ibn abdallah bojude ya ce yau da gobe matukar mahukunta za su yi hukunci tsakani da allah kan wanda aka kama da cin hanci ko karɓar rashawa to bil haƙiƙa lamarin zai ragu matuƙa amma idan ya kasance in mutum shafaffe ne da mai shi ba mai laifi ba ne to lamarin sai ya ƙazanta allah ya sauwaƙe Amin. Mm. Sai Abdullahi Abubakar Sorodo Allah sa na faɗi sunan daidai <laughs> ya ce assalam yau da gobe tabbas hukunta masu cin hanci da rashawa zai inganta rayuwar matasa don gwamnati za ta samu ƙarin kuɗin shiga daga wadda aka karɓi kuɗi da gunsu sannan asarar da ake wa <laughs> gwamnati zai <laughs> ragu haka yake to sai kuma amina ibrahim yan maiduguri ta ce yau da gobe aiko hukunta masu laifin cin hanci da rashawa zai inganta rayuwar matasa domin kuwa zai sa matasan su tashi su nemi na kansu kuma zai sa matasa ba za su rinka kwaɗayin mulki ba ko riƙe wani mukami kamar yadda muke gani a halin yanzu allah ya sa mu dace to sai yan dakan das ya ce gano mai laifi da kuma hukunta shi shine babban mataki da zai kawar da barnata dukiyoyin al'umma hakan ne kuma zai buɗe sabuwar hanya ga matasa domin samun ingantacciyar rayuwa sai ga naja'atu abubakar ta ce hmm, ai an daɗe ana ruwa ƙasa na sha mu najeriya inda ana maganin cin hanci da rashawa ai da tunin mun wuce tsara to cin hanci ke duk to cin hanci ke durkusar da mu ta ko'ina musamman mu matasa sai kuma abdulgani yunusa na bilisi mm, <laughs> bilisi yau da gobe salam wannan haka yake domin duk matashin da ya taso musamman ɗalibi za a canza musu tunaninsu wajen ganin sun zama masu kau da kai ga aikata ba daidai ba a wajen ayyukansu kuma daga na gaba ake gane zurfin ruwa ma'ana duk mai yunkurin aikata ba daidai ba zai ga an hukunta na sama da shi um, eh, na sama da shi kaga dole zai gyara daga abdulganiyu na bilis tamburawa eh, to daga na shi sakon na tamburawa din sai kuma mu karanta na baba gana alhaji na ciya takal ya ce hakika bincike da hukunta laifi da cin hanci da rashawa zai shafi inganta rayuwar mu mu matasa na farko zai sanya mana kishin ƙasa tare da jajircewa wajen ganin mun tsaya tsayin daka domin kwatanta gaskiya da adalci a dukkanin lamuran mu domin gudun fadawa fushin hukuma na biyu zai sanya matasa da kofa ka'in da na'in wajen dogaro da su to bari mu dan dakata a nan mu shiga cikin shirin To daga nan kuma Maryam da Safina kamar yadda muka faɗa tun farkon shirin a kwanakin baya mun sami damar zama gidan rediyo na kan gaba wanda muka zakulo ko kuma ka binciko shi Abdulmumini Jibrin game da yadda ya fallasa maganar cin hanci da rashawa ko kuma cushe a kasafin kuɗin Najeriya wanda aka yi na shekarar 2016 wanda hakan ta jihar aka dakatar da shi inda ya bayyana irin wannan kato barato amma mun so mu ji ta bakin waɗanda ya zarga abin ya faskara wanda kuma daga baya muka ce to za mu dage mu ga ta ina za mu tsaya mm, haka ne Usman don a lokacin mun so mu ji ta bakin waɗanda yake zargi amma suka ƙi magana suka ma faɗa wa wakiliyarmu Madina Dauda cewa ai Abdulmumin ya zama rabal wato ɗan adawa kenan a cikinsu. To daga ƙarshe dai Madinan ta sami tattaunawa da ɗaya daga cikin jigajigen tawagar wata ƙungiya a cikin majalisa ɗin da ake kira wadda ta keke da keke ce maganar cewa su ga cewa an yi abu a buɗe ba cikin kumbiya-kumbiya ba kamar yadda ɗazu Maryam ta ce wanda ake kira Transparency Group wanda kuma ya bayyana mana yadda abin yake ta ɓangaren su shine kakakin wannan kungiya Damadina. To bari mu samu cikakken sunan honorable da mazaɓa da jam'iyya da kuma kwamitocin da ake. Sunana honorable Muhammad Musa Soba ina wakiltar mazaɓar Soba ta jihar Kaduna a nan majalisar wakilai na tarayya. kuma in kin tambayi kwamitocin da nake ne ina kwamitin power ina mare ina judiciary ina diaspora ina solid minerals sannan ina national drug law enforcement agency su ne waɗannan kwamitocin na da kuma constitutional review kwamitoci bakwai nake ciki sannan jam'iyya ta apc ce jam'iyya ta honorable na'am kai ne mai magana da yawon wannan kungiya da ake ce ma transparency group to yaya kwana biyu na ji ku kun yi shiru to ba daidai ba ne a ce an ji mu shiru saboda duk abubuwan da muka sa a gaba dai su muke yi har yanzu kuma matsayin mu kullum shine dole ne a yi abubuwa majalisa a bayyane dole ne a yi abin da zai amfani ƙasa dole ne kuma waɗanda aka zarga da laifin wani abu dole ne su miƙa wuya ga masu bincike su bincike su domin ta haka ne kawai za mu iya tsabtace tsari kuma ta haka ne kawai za mu yi alfahari da kawo mu nan da aka yi domin mu wakilci jama'a kuma mu yi mu ƙasa aiki tsakani da Allah yadda mutane za su ce madalla. To ya aka yi har yanzu na ji kuna ci gaba da ayyukan majalisar tare da waɗannan shugabannin da ka ambata yanzu da Abdulmumin Jibrin misali ya zarge su da hmm. laifuffuka suna nan kuma kuma kuna bin su a cikin majalisar. To idan an yi maganan cewa har yanzu waɗanda aka zarga suna kan eh, madafun iko ne eh haka saboda ko a lokacin da muke magana ai muna ba su shawara ne idan mutum ya san girman ah, ita wannan majalisa da yake shugabanta an san mutuncin majalisa ana kuma tunanin idan ana tafiya yawan tafiya wajen masu bincike aikin majalisar zai iya gurguncewa to ya zama wajibi in dai mutum yana girmama majalisar da yake shugabanci domin albarkacin ƙasa da kuma ci gaban ƙasa mutum ya jingina aikin ya sauka ya dakata ya miƙa shi domin a yi binciken nan a gama in bincike ya wanke shi a dawo a ci gaba idan kuma bincike ya nuna cewa mutum ya aikata laifi ya fuskanci hukunci saboda tsarin mulkin mu ya nuna cewa duk wanda ake tuhuma ana kaddara cewa bai aikata laifi ba amma mun sha ba da misali na cewa a Najeriya ne kadai zaki ga mutum ana tuhuman shi da laifi yana kawo wannan sashe na tsarin mulki da sunan cewa tsarin mulki ya ce bai aikata ba sai lokacin da aka tabbatar duka wannan abu shawara ce na cewa lalle wajibi ne ka sauka ka miƙa wuya ko wajibi ne su sauka su miƙa wuya ga waɗanda suke bincike domin a ga yanayin ai kamar yanzu abin da yake faruwa da alkalai ne na kotuna ba wanda ya ce e lalle laifin nan sun aikata shi amma a ma yi tunanin cewa ka aikata laifin har a kai irin wannan hali da aka kai na kama alkalai ana tsarewa to ya zama wajibi ko eh, alkalan nan su ba da wuri har sai lokacin da aka gama wannan magana su ko binciken su saboda wannan ne kaɗai zai cusa ma waɗanda suke zuwa gaban kotunan nan domin a yi musu alkalanci zai cusa musu natsuwa su yi tunanin cewa waɗanda suke musu alkalanci mutane ne sai wanda babu wani zargi a kansu to ita ma majalisar kamar haka ne haka bangaren shugaban ƙasa haka kowa wanda yake rike da wani mataki na shugabanci a ƙasar nan in har za a yi zargin shi wanda kuma doka ba ta haramta a je a bincike shi a gurfa da shugaban kotu ba to saboda girman abin da kuma darajan ita kanta ƙasar da kimar da ƙasar take da shi mutum sai ya jingine ya ce to ni dinnan na janye jiki sai an gama da magana na tukuna in an wanke ni in dawo in ci gaba to shawarar da muka bada kenan saboda haka ashe babu wani mamaki idan an ga har yanzu mutanen nan da a aka zarga da aikata ba daidai ba suke tafiyar da majalisar har yanzu matsayinmu bai canza ba kuma bincike zai kai inda za a je inda mutum kuma ko menene bincike ya nuna akan shi hukunci dole ya dauki ya dauki matakin hukunci wannan shine matsayin da muke ciki a majalisa amma dama can ba aikin mu bane mu ce dole mutum sai ya sauka saboda in muka yi haka kamar mu ne muke yin hukunci baya ga kuma mun mika koke ne ga masu hukunci masu bincike daban masu hukunci daban a gama bincike sannan a je gaban shari'a shari'a kuma ta nuna a aikata laifin nan ko ba aikata ba namu mu fito da abu karra ne muke ganin wannan abin da aka yi kaza ba daidai ba ne kuma dole a bincike shi to a wani hali ake ciki yanzu kenan halin da ake ciki abubuwa suna nan wurin masu bincike an zo ko ran nan masu bincike sun zo cikin majalisar sun karbi takardun da suke bukata kuma za su kira waɗanda abun ya shafa waɗanda ba a riga an kira su ba an kira wasu daga ciki za a kira waɗanda sauran waɗanda ba a riga an kira ba kuma in an gama haɗa kayan bincike saboda ita magana harka kotu in an ce ka aikata laifi kotu shaida ake gabatar mata na haka ana ana tattara shaidun da za su nuna lalle zargin da muke aikata shi sannan kuma kotu sai ta yi hukunci in an kai gabanta akwai batutuwa da yawa da suka taso kan wannan bayanai da shi tsohon shugaban kwamitin kasafin kuɗi ya faɗa ya ce ga kuɗaɗe da ake biyan ku ko 'yan majalisa shi a shirye yake ma ya da nashi miliyan 650 to ya kalubalance ku a wani hali kuke ciki yanzu ko 'yan majalisan kuna shirye ne yanzu kuma ku mai da naku kuɗaɗen ko yaya to shi abdulmuni jibril ya sa abin da yake faɗi abdulmuni jibril ba yanzu ya shigo cikin majalisar nan ba ya shigo majalisar nan yau shekarar shi biyar da wasu watanni a cikin majalisar nan duk waɗanda ya zarga da maganar miliyan ɗari kaza miliyan kaza miliyan kaza ya san da waɗanda yake kuma ya san zargin da yake yi abin da ya sa ba za mu iya kalubalantar shiga baki ɗaya ba saboda wanda duk ya yi zargi shi ne yake tabbatarwa shi da suke majalisar nan da su mutanen da ya zarga shekara biyar da suka wuce wasu su shekarar su tara a majalisar nan wasu goma sha uku ma so shi ya san me yake nufi kuma watakila su ma ɗin da yake zarga sun san menene yake nufi saboda haka abu ne wanda yake kai tsaye mu ba mu isa mu shigo cikin abin da aka yi shi ba mu sani ba don haka duk abin da za mu buɗe baki mu yi magana akan abin da ya cewa da gaske yake ko kokari yake mu ba za mu yi makan adalci ba saboda abu ne wanda ya ɗauko tarihi shi ya san me yake nufi kuma na tabbatar da duk irin shaidun da yake so ya gabatar ya gabatar da masu da jami'an tsaro na cewa lalle ga abin da ya kamata a bincika wurin kuɗaɗen na abinci kaza abinci kaza mu mun shigo ciki kan abin da muka sani ne wanda aka yi da mu cikin wannan yan shekara ɗaya da wata biyu da muka yi a cikin majalisa wanda muka ganin ma idon muka ga kuma mu bai yi mana daidai ba muna ganin an zalunce mu an zalunce waɗanda muke wakilta da haka dole ne a duba a gani shin wannan daidai yake da a ce aikin majalisa ne aka yi ko ko an saba ma tsarin aikin majalisa an tsallake an tafi son zuciya saboda a gurgunta ƙasa wannan shine muke yanzu to idan aka zo cewa a daina baku wa'annan kuɗaɗe da ya magana a shirye kuke ku amsa a tabbas ai duk wani kuɗi wanda ake bamu wanda ba daidai ba wanda aka san ba na daidai ba ne kamar yanzu duk inda mutum eh, yake aiki mun san cewa za a baka albashinka za a ce ga alawus kaza ga alawus kaza abinda duk ba daidai ba ne wanda aka ga cewa lalle zalunci ne ga al'ummar najeriya mu a shirye muke mu ce a daina ba da irin wannan kuɗaɗe amma dai kuɗaɗen da a rumuni yake magana baya da nasaba da maganan allowance din gashi ka zuba mai a mota ka je ka gyara mota ka kama gida ka sa kujeri a cikin gida ka sa gado a cikin gida ko kuma a baka kuɗi a ce ka je ka kama a inda zaka kwanta tunda kowa ya sani eh, kamar yanzu an san cewa tuntuni babu gidajen 'yan majalisa a nan abuja an san yadda gidaje suke da tsada so ya zama wajibi ne a ce to ga kuɗi ka je ka kama gida ga kuma kuɗi ka je ka gyara gidan nan tunda daga can ne za ka rika zuwa majalisa ba za a ce albashin da ake baka shine ka je ka iya kama gida a abuja ka rika zuwa wurin aiki ba so duk da haka waɗannan in duka an ga cewa lalle abin nan ba daidai bane ai babu wani laifi a ce yau gwamnati ta ce to yanzu ga inda za mu rika sauke yan majalisa in an yi wannan maganan babu kuɗi a ce a je a kama gida abin nan duk bai taso ba gwamnati sai ta kama ta sa duka kujerun da ya kamata a sa a ciki da sauransu sana ɗauko motar da za ka rika zuwa aiki a baka kamar yadda ake ba duk wani babban ma'aikacin gwamnati kai ma a baka yanzu magana da nake da ke shekaran mu ɗaya da kimanin wata uku a cikin majalisar nan mota da za mu hawa wadda ake ta official mota hawa ta aiki ba wanda ya ba mu ita kuma tun da aka fara demokradiyyar nan babu wasu 'yan majalisa da suka suka shekara ɗaya da wani abu ba a ba su motar ba kuma duka duka majalisun jihohi babu waɗanda ba a ba motocin nan ba tuntuni to amma mu mun yadda cewa eh, arzikin wasu jihohin ba daidai yake da na wasu ba kuma arzikin jihohin ba daidai yake da na tarayyan ba idan mu watakila babu kuɗin ne a daidai lokacin da ake magana muna nan muna jira duk lokacin da suka samu in an ga ya dace a bamu motocin nan a bamu in ma ba a bamu ba za mu iya haƙura da su. to waya aka yi ne shi abdulmumini da ya ta da balli aka ƙare kuma da dakatar da shi a majalisa dakatarwa ma da ba a taɓa ta ba a tarihin wannan demokradiyya tamu ya aka yi haka to gyaran da nake so in yi shine ba wai a abdulmuni jibril ba ne ya takalo wannan eh, rikicin badakalan kasafin kuɗi mu muka fara shi kuma a cikin abin da muke cewa a duba shi ne hatta kujerar abdulmuni jibril din nan a duba ta cewa ya zama wajibi a cire shi daga kujerar saboda ya shugabanci taɓar gaza wadda muke ganin ba a yi mana daidai ba a yi ma waɗanda muke wakilta daidai ba to saboda haka ashe bayan cire shi ne kuma wanda yake mun goyi bayan cire shi da aka yi bayan cire shi ne ya ce to ai ba shi kaɗai ba ne ya lissafa waɗanda ya san cewa sun yi abin nan tare muka ga cewa ba za a mishi adalci ba in aka ce to ya ma za a ce kasafin kuɗin najeriya ga baki ɗaya shi a cikin wannan majalisar wakilai a ce mutum kwaya ɗaya shine ya yi yadda ya ga dama da shi har ya saka mu cikin halin da muke ciki muka ce dole waɗanda da ya lissafa su ma a bincike su saboda haka kaga ashe mu muka fara taso da maganan kuma cikin maganar da muka yi ne ta jawo shi a jibril ya rasa kujerar shi maganar dakatar da mulki jibril mun yi magana tun a cikin zauren majalisa cewa ba daidai bane mu rika tunanin ma muna da ikon mu dakatar da wani in an duba dokanmu da kuma abin da ya shafi tsarin mulkin najeriya muka nuna cewa lalle tsarin mulkin najeriya yana gaba da dokanmu dokan mu ta shafa kuma idan doka ta ci karo da tsarin mulkin najeriya dole ne dokan nan ta rushe ta yi ƙasa daidai inda ta taɓa tsarin mulki in an turo ka wakilci nan babu inda tsarin mulkin Najeriya ya yi tunanin a ce yau akwai wata mazaɓa wadda ba ta da wakilci babu gaira babu dalili saboda kawai wakilinsu ya zo ya bata ma wasu rai a ce a dakatar da shi mun duba wannan muka ce ba daidai ne ya saba wa kundin tsarin mulki amma dai shi Abdulmumin Jibril din yana gaban kotu kuma kotu za ta duba wannan ta ga shin menene ya kamata ta yi hukuncin da za ta yi amma muna da yakini tunda muna majalisar nan lauyoyi ne mu muna da yakinin cewa lallai kotu za ta dawo da Amuna Jibril saboda mun wuce makaɗi da rawa a wajen cewa mun sallame shi ko mun dakatar da shi daga majalisa har tsawon kwanakin zama 180 wanda ya san lokacin zama duk sati so uku kawai muke zama to wannan uku ukun su zaka tara sai sun baka 180 in ka duba kaga ya ma fi karfin shekara daya dakatar wanda aka yi kusan shekara ɗaya da rabi eh, to kuma tsarin mulki akwai inda ya nuna cewa akwai kimanin kwanakin da ake so ka yi a majalisa dole ya kasance kayi wannan kwanaki na akalla ɗaya bisa uku na wannan zaure in ka rasa wannan zama to waɗanda suka tura kama suna iya dawo da kai a gida saboda ka saba ma wannan sashe na tsarin mulki to idan mun zauna nan mun ce za mu iya dakatar da wani ashe kenan ma za mu iya koran wani daga majalisar ma gabaki ɗayan ta ya koma gida da haka ba mu goyi bayan wannan dakatarwa da aka yi ma abdul mulki jibril ba kuma mun faɗa shugabancin da 'yan majalisar sun san matsayin mu kuma muna nan akan mu duk da dai ban mu yadda da rawar da ya taka lokacin da yake shugaban kwamitin kasafin kuɗi ba. To na gode kwarai honorable. To kafin mu je ga bakonmu da yanzu aka yake jin mu bari mu dan karanta ɗaya biyu na sakonninmu na Twitter. Mm. Eh, Maryam bari za ki dan faru na gano kamar Aisha ta shigo ko? ok to uh, mm. ta ce yau at Aisha underscore Yarima 1 ta ce at yau da gobe uh, ta ce eh, yau da gobe eh. hakan yana da kyau zai taimaka sosai ba ma matasa kaɗai ba na uh, Eh, za su amfana da shi kadai ba gaba ɗaya ne take nufi za a amfana mm, to eh, ida kawai eh, to mm. sai zai <laughs> mm. ida to sai sale ya ce a sale muhammad wan ya ce at ya hausa yau da gobe rayuwarmu za ta zamo cikin sauki da walwala ba tare da mutum ya sha wahala ba idan ya zo neman aiki ko kuma ya shiga jami'a sai barin ƙara guda ɗaya to at adam adam gashuwa ya ce ko ba komai ba hakan zai taimaka wajen samar wa matasa aikin yi ba tare da bin kafar wani ba to muna tare kai tsaye ta waya da sa jalal falal wani matashi ɗan siyasa kuma mai fafutukar ganin ana damawa da matasa inda za mu ji yadda wannan maganar ta zargin cushe a kasafin kudin najeriya ke shafar matasa salamu alaikum Ah, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu to barka da warhaka sajal falal to barkan mu dai malam usman kabara da fatan muna lafiya lafiya lauga mm. safina tuma muna tare duka mm. yau To, malama Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yawa to, kaji dai ka saurari tattaunawar da aka yi da kakakin su wa'annan Transparency Group da maganganun da ya a kan zargin cushe a kasafin kuɗi. A to kai kuma kai matashi ne mai fashin baki akan al'amuran matasa. Ta yaya wannan abu kake ga zai shafi su kansu matasa ɗin da farko? To, da farkon fari dai yana da kyau mu fahimci cewa a duk wata alaƙa ko kuma haɗaka da za a yi ta ba domin Allah ba ba mm. kuma domin kishin ƙasa ba ba kuma domin kishin talaka ba mm. a kwana a tashi wannan alaƙan sai ta wafi dalilin da ya sa na faɗa haka kar mu manta shi honorable abdulmumin jibril kofa shi ne ya jagoranci 'ya'yan majalisa yana cikin kan gaba-gaba mm. wajen tabbatar da shugabancin honorable yakubu dogara a matsayin kakakin majalisan wakilai ta tarayya hmm. to kaga wannan ya nuna cewa duk faɗi tashin da aka yi da gwagwarmayan da aka yi ba domin komi aka yi wannan ba sai domin idan shi honorable yakubu dogara ya samu ɗarewa wannan kujeran da ya hauta hmm. ya saka mishi da abin da ya saka mishi kuma ya saka mishi da shugabancin kwamitin kasafin kuɗi ta majalisar wakilai ta tarayya hmm. wannan yana da kyau matasanmu su fahimci haka mm. sannan kuma har ila yau akwai wani ƙalubale da za a fuskanta nan gaba domin nan gaba kaɗan matasa za su fahimci cewa duk wani yunƙuri na fallasa wata badakala ko almundahana mm. ko kuma cin hanci da rashawa da wani zai fito ya gabatar domin a magance al'amarin da yake faruwa to zai fuskanci kalubale Eh. domin duk abin da zai kai ya kawo za a bar shi da aniyan shi za a bar shi da shan bugu domin za a juya mishi baya babu wanda zai lura da halin da yake ciki. Yawa to Jalal Fala saboda yanayin lokacin da muke da shi mun gane cewa in ba a dau mataki ba akwai matsala kenan. A ƙarshe yawa to me zaka dunkule ka gaya mana a cikin minti ɗaya? To a cikin minti ɗaya dai matasanmu musamman na Najeriya ya kamata su fahimci cewa a 'yan siyasan mu musamman 'yan majalisun nan ta hanyar da suke kwaso kuɗi kenan su zo su rarraba mu matasa yayin fafutukan yakin neman zaɓe hmm. ta hanyar da suke fanshewa kenan ta hanyar yin cushe a cikin kasafin kuɗi da ake gabatar musu a majalisu kuma wannan yana faruwa har a majalisun jihohi da muke da su guda 36 hmm. domin a tsawon shekaru goma sha shida da dawowar mulkin demokradiyya a najeriya wannan abin shi ke faruwa sai dai a wannan karan an samu shugaban da bai yadda da haka ba bai amince da haka ba kuma ya kyamaci irin wannan mu'amala na cin hanci da rashawa shi yasa 'yan najeriya suka san me yake faruwa a majalisunmu to ya kamata mai nazari a yi matuka hanci in aka yarda aka ci gaba da ansan kuɗaɗe a hannun 'yan siyasa ba don sun cancanta ba ba don kishin al'umma ba ba don kishin mu Najeriya ba to wannan ba zai haifar ma mu da tsami ido ba. To mun gode sa Mun gode sa Jalal Falal. Ah, in Allah ya so kuma wani lokacin za mu sake lalubar ka koda kan wani darasin daban ne. Mm. Insha Allah. Mun gode. To Sabinatu. Yanzu kuma sai mu bi dan iya don mu ji me zai ce game da ranar da Majalisar Dingin Duniya ta ware don ƙarfafa haƙurin zama da juna cikin lumana. a tsaye yau na iske ɗan iya a tsakar rana na ce ɗan uwa ka koma inuwa mana ya ce kyale ni kawai na ikar so nake kowa ya gane ko ina zama ya kama mu za mu zauna kuma ka san yau ne laraba sha shida ga watan satumban bana rana ce kuma da aka ware don jawo hankali game da buƙatar jurewa zama da juna musamman maganin yadda duniya ke fama da tashin tashina gashi kuma masana sun ce idan duniya na son samun samun zaman lumana to dole ne sai kowa ya mance da bambance-bambancen da ke yawan kawo cikuikuyar cunar juna a maimakon ma a ce bambance-bambancen ne ke zama mana barazana kamata ya yi mu ɗauke shi a matsayin abin da zai dinga saka mana sanyin da za mu yi murna na ce kuma faɗan iya kaga wannan rana mu ya kamata ta zamarwa aya don ko idan ana neman ƙasa mai fama da bambance-bambancen addini yare da ƙabila wato a zo Najeriya. Kenan idan ana maganar fahimtar juna da juriya, Najeriya ce ta kamata ta wuce gaba don cin gajiya. Saboda haka dai wannan rana ta Laraba sha shida ga watan Nuwamba za ta tuna mana da muhimmancin zaman lafiya. Don kuwa yawan faɗace-faɗace da rigingimu ne ke jawo mana koma baya. Saboda haka dai duk da yake wannan rana ce da aka keɓe wa dukkanin ƙasashen duniya, mu 'yan Afirka musamman ma dai Najeriya ne za mu fi sauran kasashe cin wannan moriya don ko ba komai dai ta taimaka don kwantar da duk wata hayaniya waɗanda suke kawo tashe-tashen hankulan da kan bar kasashen namu tsiya-tsiya dan iya ce to Allah dai ya sa mu su ɗauki mataki ta hanyar nanata wa al'umma mahimmancin wannan biki da ke jaddada buƙatar kaiwa 'yan uwa ko a ina suke ɗauki musamman ganin yadda bambance-bambance kan jawo a dinga faɗace-faɗace kamar a mafarki jibi dai yadda wasu kasashen mu ke ta jigilar fama da gawawwaki sabo kawai da 'yan bambance-bambancen da kan sa mutane su yi ta kai kaiwa junansu farmaki to ya kamata mu gane ita wannan rana dai tana tuna mana cewa mu fa mutane ne saboda haka mun sha bamban da tumaki don haka dai wajibi mu rinka gina rayuwar mu kan kyakkyawan tafarki wanda zai taimaka wa rayuwar al'ummar duniya ta dinga gudana cikin sauki har dai mu samu zama zaman lafiyan da zai baiwa kowa mamaki Mm, mm, mm. to kin ji ranar zaman lafiya ta duniya ko kuma ranar jurewa juna <laughs> eh, to jurewa juna to Allah ya kara mana eh, zaman lafiya kara mana hakuri gaskiya yanzu yanda duniya ta zama kowa yanzu kowa wai bisa gashi yake <laughs> haka ne kuma ka yadda da na wannan ba wannan bai yadda da naka ba ba za a zauna lafiya haka ne haka ne Allah sa mu dace amin ya Allah to masu sauraro kuna iya lalubar mu kai tsaye ta shafin mu na voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata haka ne to duka duka dai kan anan shirin na yau da gobe gobe na wannan rana ya kammala sai kuma in Allah ya kai mu gobe za a ji mu da wani sabon shirin wanda kuma a madadin ita Maryam Bashir Bugaje da ta Sada Sodangi wanda su suka taya ni gabatar da wannan shirin sai kuma wanda ya jagoranci shirin Daniel Brown wanda shine ya bada umarni kamar yadda aka saurari shirin sai kuma Ibrahim Jarmai wanda shine ya haɗa mu da ku ta shafin mu na Facebook Live da ma injiniyan mu na yau Vasco Valarish sai ni usman ahmad kabara daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya sai gobe Masu wasanni ba ta ba, wasan kwallo ba ta manta ba, wasan kokowa ba ta mance ba, wasanni na motsa jike su ta share ba. Yau da gobe